السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da wannan marece na <clears throat> larwa ɗaya ga watan ramadan hijira ta yin talifai muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da da da hudu talatin tara. muna wannan masallaci na abu huraira radiyallahu ta'ala wa arda a cikin zirin sokoto a shiyar polo club jiya mun fara karatun suratun nan a farkonta sai lokaci ya halinsa muka tsaya <clears throat> akan ayata uku insha Allah za mu tashi kan ayata hudu ko to karanta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم suratun nam zai mai bayani game da ita cewa sura ce makiyya kuma ayoyinta 93 ne wadda ta fara da hurufin muqatta'a da sin tilka ayatul kitab tilka ayatul qur'an wa mubin to har inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci cewa wannan alqur'ani hudan ne wa bushra lil mu'minin sannan ya ambaci kin mu'minan nan yace wadanda ke tsayar da sallah allazina yuqimuna salata wa yutuna zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun muka ce waɗannan ayoyi guda biyu suna tabbatar da rukunin imani guda biyu wato rukunin rukunin imani na farko shine eh, gaskantawa a cikin zuciya sannan na biyu sallah to sai na uku shine al-imani da lahira inda Allah ya ce wa hum bil akhirati hum yuqinun wato suna masu yaqini da lahira a ah, yaqin malamai na cewa akwai ilmul yaqin sannan akwai ainul yaqin sannan akwai haqqul yaqin ainul yaqin kamar a baka labari da ka tabbatacce ka san lalle haka zai abin nan ba karya a cikinsa. sa ka yarda cewa abin da aka faɗa ma gaskiya ne kaga lokacin da aka faɗa ma ba haga ga abin ba amma radda ka ganshi to ya tashi da ilmul yaqin ya koma ainul yaqin domin ka gani wato gani na hakika ne sannan ina abin ya same ka kuka samu abin da aka faɗa to ya zan haƙƙul yaqin to su mu'minai wato game da sha'anin lahira masu yaƙini ne sun tabbatar da cewa akwai alkiyama kuma kowa zai mutu za a yi zaman kabari sannan a tayar da mutane sannan sun yi imani duk abin da ya shahi zaman kabari ni'imar kabari da azabar kabari sun yarda da wannan sun yarda da abubuwan da ke faruwa a cikin ranar alkiyama na abin na awon mizani siradi taukin kawsar na annabi sallallahu alaihi wasallam hisabi auna ayyuka bayar da takardu duk waɗannan sun yi imani da su su ne masu yaƙinin to sun tabbata da lalle lahira suna da. kuma za ta bin za ta tabbata ga kowane ɗan adam to bayan haka nan sai Allah ya zo da waɗanda ba su abin da abin nan mu'minai suka yarda da shi ba su ne kafirai Allah ya ce innal ladzina la yu'minuna bil akhirati haqiqa waɗannan da ba su yi imani da ranar lahira wato shine imani ba su imani da ranar lahira ba duk abin da ake faɗa za su shi kamar tatsuniya ne ake yi wato a ce abin nan za a mutu eh, eh, sa cikin kabari a ne ba ko a yi mai azaba mu'tazila ta ce ya wannan abu zai faru domin idan mutum ya mutu an ka sanya shi a kabari in ka shekaru nawa ka tono za a gaishe haka nan to me ake wa azabar inda an mai azaba ai da an gani inda yana cikin ni'ima ai da an gani to aqida ta musulunci shine rayuwa iri uku ce akwai rayuwa wadda ka sani Allah sanar da kai ita ce wannan rayuwa ta mutu duniya dukkan mu mun da take za ka rayu kana shaida ka ci abinci ka yi aure abin na ka samu kacin rai wata rana wata rana farin ciki ka sanya ne ka yi wane ne duk wannan an san da shi to sannan akwai rayuwa barzakhiyya idan kan mutu kafin alkiyama ta tsaya wannan rayuwa barzakhiyya ce ba wanda ya san sai Allah ba rayuwa ce irin ta duniya bar za ka yi shaida a cikin ta za ka yi yawo za ka shiga mota za ka sami da ake yawa shi kenan da ka mutu shi kenan wani kuma ka shiga wani yanayi na rayuwa wanda ya san ba yadda ke sai Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai rayuwa ta ƙarshe ta ce ta alƙiyama ita ma gaibiya ce amma a lahira rayuwa iri duce ba ta guda abin nan ba ɗayansu ba ta kuce ma bane ko rayuwa ta aljanna ko rayuwa ta wuta don haka su waɗanda an muminai sun yi imani duka abin da ƙur'ani ya faɗa amma waɗanda ba su yi imani ba to za su ɓata waɗannan al'amurra wasu su da tawili wasu da karyatawa gaba ɗai su ce abin nan kamar irin masu abin nan na zamani cewa abin da science bai tabbatar ba ko abin da hankali bai iya gane sai su kore su ce babu shi to kaga wannan iya kawata kenan domin idan dukkan abin da hankali zai in bai in bai san shi ba zai kore shi to kai ma kun ta za ka kore abubuwa sun ka shafe sun ka shafe ka domin idan ni tambaye ka ina lahiyar ka take kana da lahiya a cikin jikinka nuna min lahiyar ka za ka gwada min ita sai dai ka ce in abu kaza ya kaza ka samu lahiya idan wani abu ya kaza ciwo waɗannan duk alamu ne kana da ilimi ina ilimin ka guda min shi in gani ba ka guda min shi so abubuwa da yawa in kace sai hankali hankalinka ya yarda da abu samun mena sannan zaka tabbatar da shi za ka kore al'amura da yawa to waɗanda ba su imani da lahira ko ba su imani da Allah ba za ka zama suna karyata abubuwa da yawa suna karyata tashin alkiyama Allah ya ce duk waɗannan masu yin haka nan dalilin su Allah ya ce zayyana lahum a'malahum wato mun kawata musu ayyukan su ne miyagu an gwada maka aikin ka mummuna shi an mai kyawu domin a yin abu wanda yake baya da kyawu mataki biyu ne akwai sadda mutum zai aikata abin da baya da kyawu ya san abin nan baya da kyawu ya itirafin cewa baya da kyawu abin nan ba daidai bane to sannan akwai matakin da mutum zai kai idan abin ya yi tsatsa a cikin zuciyarsa sai ya gashi mai kyawun. ne kamar wanda an ka jarba da aikin zunubi sawa'an dina ne ko shangiya ce ko ƙarya ce ko meye kala yana gani abin da baya da kyawu yana yin sai da jin ciwo yana yin sanar sana baci yana itirafin cewa ya zunubi idan abin ya kanta sai ga ya mamanta baya ma samun natsuwa sai aka ta wannan laifin sannan bai iya zama da wanda bai aikata laifin kuma yana iya biya ma ko nawa ka sha giya amma bai iya baka tasa gumi biyu to wannan an kawata mishi mummuna aikinsa to irin waɗannan kafirai masu rashin imani da ranar lahira Allah ya ce zayyana lahum a'maluhum wato mun kawata musu aikinsu ga wata aya Allah yana cewa afa man zayyana lahu su'a amalihi fara'ahu hasana ashe wanda an ka kawata mu mummunan aikinsa ya gane shi mai kyawu wato yana ganin aikin da yake yi mai muni mai kyawu ne kai da hake yin ma na kwarai kai kamar sa ba a cikin Alƙur'an Allah ya yi umhani da zayyana lahum a wani wuri a wani wuri yace zayyana lahum wato ya zama majhul fa'il wani lokaci kuma zai ce zayyana lahum ash-shaytanu a'maluhum ya kawata musu aikinsu ana amma haka Allah ce mu mu kawata musu domin ko da shaytan ya kawata ma samu jaye gare ka sai da izinin Allah sai da yarda Allah da suwa da suwa ba ku samu dan adam sai da iznin Allah kuma sai da saninsa kun gane wannan to Allah ya ce zayyana lahum a'maluhum mun kawata musu mu ai ayyukan sun gane su masu kyawu ko hum su ya amahu suna masu demo a cikin waɗannan ayyuka nasu wato suna ta ɗemuwa ba su ganin abin suke yi ba daidai ba ne ula'ikan lazina lahum su'ul azab masu wannan irin tunani Allah ce su ne masu su'ul azabin muna azaba ranar alkiyama ai ashaddu mafi tsananin azaba ranar alkiyama domin wanda ke aikata laifi ya bai sani ba yana da rangwame ko wanda ke aikata laifi yana jin zafi yana da sassauci amma wanda ke yi da gangan ya sani ya yi eh, azaba mai tsanani Allah ya ce wa Hamsu su fil akhirati hum al akhsarun kuma a lahira idan aka zo su ne mutum sun kai kowa hasara an ka ce nan al akhsaruna da siga ta mubalaga ya haɗa ce hum al khasiruna domin hasara tana iya samun madadinta kamar ɗan kasuwa yakan iya so kaya amma sai ya samu hasara a cikin kayan ya mutum ya samu lokas amma yakan ya faɗi a nan ya tashi a nan ko kuma yana yiwuwar ba ya samu asara ya tuhuma ya da wani abu na shi. to amma a lahira ba abin da ka dauko a nan kai hasara ka tuhuma yi da haka Allah ya ce na humul akhsaru su sun kai kowa hasara ga dai hasara ta aljanna sun yi domin ba dan adam face Allah gina masa gida guda biyu guda a aljanna guda a wuta to wanda ya shiga wuta bai samu gidan aljanna ba ya yi hasara gidan na aljanna sannan ya shiga gidan wuta kuma haka ya wata hasara ta shiga wuta to irin wannan hasara ga ɗan wuta ninkin ba ninkin ce Allah ka tsare so ci gaba wa in na lafi wa na ka lafi al-qur'ana yaro Allah subhanahu wa ta'ala bayan ambaci abubuwan da suka gabata duka cewa ayoyin alqur'ani ne sai Allah ya ce wa innaka haqiqa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kullu alqur'an wa kun kana karɓo alqur'ani ko ana jeho ma alqur'ani domin irqa kama a jeho ma abu mai nauyi wanda yake na da wahala kamar da Allah ya ce inna kunti alayka qawlan thaqila wato haqiqa za mu jeho maka qawlan zance thaqilan mai nauyi ne alkur'ani ko a wani saukarsa ga annabi sallallahu alaihi mai nauyi ne domin lokacin da ake wa annabi wahayi na ƙur'ani a sahabban da ke tare da su za su gane domin yana su zai canza kamar wani abu mai mai nauyi na sauka gare shi ko mai tsananin zahi sai ya zuba sharaf kuma wani lokaci an taɓa saukar da shi kansa yana bisa da takakkar wajen cikin sahabbansa yace saboda nauyin sakar qur'ani sai ne jikan makafa ta ga wace, to haka Allah ya za mu je maka wannan kuma ko banda wannan nauyin sannan akwai nauyi na aiki domin kai wa'azi da shi a saurare ka abu ne mai wuya zaka samu mahasada zaka samu makiya zaka samu makariyata zaka samu wane ne za ka ga ne duk yadda mutum ke kokarin kwatanta gaskiya a wajen wa'azi ko nasiha duk wanda yake kokarin lallashin mutane da zama mutumin shi ke sai samu masu hasada wannan ya zage shi wannan ya soke shi wannan ya wane ne wannan al'ada ce amma da ya bai sai ba mai suka ba mai zage shi to za mu jefo mata wannan alqur'ani sannan muna je ma shi shi alqur'anin nan milladun hakimin alim na daga wurin ubangiji wanda yake hakimin mai hikima alimin kuma masani wato mai hikima ne ga ayyukansa hikima shine ka aji abu inda ya cincinta na ka duk inda kaga Allah ya aji abu ya cancanta duk abin da Allah aikata ya cancanta ya daidai da aikata shi a wani wuri idan Allah ya ba wani arziki to ya cancanta ya bashi akwai dalili idan ya mai shi ka talaka akwai dalilin mai shi ka talaka kila idan an baka arziki da sanadin halaka gare ka ashe gon baka zamana baka da da ka samu ka halaka Allah hakim ne duk abin da ya aza da hikima sannan alim ne duk abin da ke faruwa a cikin halittu da abin da yake aikatawa ya sani ba abin da zai faruwa da rashin sani Allah bai da rashin sani alim ne sannan mai ilimi to daga cikin abubuwan da Allah ya sauka ma Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kissoshi na annabawa wato ya karanta muna sanatar da shi mu ma sanatar da mu to daga kisoshin na akwai kisoshin Musa alaihi salatu wassalam a cikin Qur'ani Allah ya taka tarare shi saboda ba wani annabi wanda ya sha wahala ga mutanen sa kamar Musa Kin ban da nuhu daga shi sai nuhu Sun sha wahala ka ga Allah ta karare iskoshin Musa cikin Qur'ani don annabi ya wato su zan sun abin nan sun zan nasasuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin su Allah ya ce ala Musa li ahlihi ka karanta musu sani lokacin da Musa ya ce ga iyalinsa bi anan matarsa wato wasu malamai tafsir na cewa kuma yana yiwa Musa anan lokacin da ya taso da madayan bayan ya kare sadakinsa sa da abin nan na aramus mai da da mata an yi sadaki na shekara takwas shi aikin kiwo ko shi aikin noma shekara takwas sannan a ba ta arme in ya tuka goma ba ne za ka ganin samari ko ya hakuri arme bai da sauki wuya gare shi kada ka tara yan kuɗi kaɗan dubu ashirin ko hamsin ka ce a abin nan yana da wuya dole kaka sai ka tara kudin sadaki ka bi wurin shiga ka bi wurin abin nan kayan abinci kayan wani duk ba shi ke yi ba sai dai miji al'ada kasan nan ko shi kan bani mamaki sai in ga a wajen arme abin nan uwayen kiyama ce sun fi wahala bisa ga nan ba sauran dalilin ba ne na san mun yi sai don mun yi ta wahala mutum zai bi ya kawai a bashi abin da zai biya salatin dubu hamsin shi kenan an gama sai aikin da ya rage don namiji ne amma kuma uba zai yi don kamata a ce miji zai gina gidan da za a sa mata sannan ya sai gadaje ya sai kujerun zama ya sai kayan abinci ya sai kayan kici da abin namiji ne ba na uban miji ba na uban mata wani abin da kawai za a kai mai mata haka ba kawai a doka a kai shi ke nan amma da kun bar mu da aiki sai ku mu za mu sai gadaje mu za mu sai tsohahi mu za mu sai wane ne wannan ba laifi idan mun yi abin da mutane sun dauka ba laifi sai to amma kaga Musa alaihi salatu wassalam shekara goma yana ciwo sannan aka ba shi armi armin da kan wahala kai za ka yi zai fi kima sai ga ganin ƴaƴan masu hali sai ga an wa yaro armi cikin shekara biyu ya saki mata uku ko hudu domin bai san zafinta ba amma wani da ta yi ciwo an biya ta shekara biyar kai a rubuta su kuma sannan na ka sake to arme ba daɗi gare shi ba sai kun ta kokari ko ta abin nan insha Allah za ku Allah ba ku yi kun wato wasu malamai na tana kuma yace li ahlihi tare da matar akwai wani yaron sa sannan akwai wasu jama'a da yazo da su da na zuwa Misra amma dai wannan dai tawilat ne na eh, mafsarciyar to Musa ya baro Madayan zuwa Misir tare da matarsa wasu malamai na cewa lokaci abin nan akwai tsananin sanyi a cikin hanyar sun samu sanyi mai tsanani bisa hanya kuma matar da ciki sai na kada ta kama ta ga zai tunanin ne ina da samun taimako ga sanyi ga naƙuda mata tana naƙuda sannan cikin daji ba kowa tare da shi yana cikin wannan sai ya ce inni ana sunarin a yanzu na tsinkaye wuta ga cikin tana ci fi idan ka tsinkaye wuta an kunna tunanin ka zai gwada ma wurin ya kunna ta don haka nan sai ce ma matarsa sa'atikum min habi khabari zan je a wajen wutan nan in samu muku labari labarin hanyar da za mu zuwa misra domin mun bace hanya a wata aya kuma ta aha Allah ce wa qala li ahlihi umkusu inni anastu nar ku zamna anan ku jiraye ni na tinka ya wuta zan je in samu muku labarin hanya kan wannan wutar Auko kuma a atikum bi shahabin in zo muku da wata yula duk a abasin wadda an ka dosano daga wannan wutar wato in ɗebo wutar in zo in kawo muku don abin nan me abin nan ku je ku je dimi to lokacin da la'allakum tasalun ko cewa za ku ji hoso ga wutar wato ku kunna ku ku rage sanyi to da ya zo wurin wutar da abin da ya gani falan ma ja falamma ja'a nudiya to falan ma ja'aha lokacin da ya zo ma wannan wutar shi Musa wato wutar da ya tsinka tana shi sai ya zo mata nudiya sai ce kawai an kira yi shi a wata aya sarahatan an kira suna an ce ya musa shi a ma'anar nudiya na an kira yi shi kuma zai yi mamaki wa ya sanni a nan a cikin wannan daji ya haika kiraye suna na nudiya sai an kira yi shi kuma da aka rayu shi sai aka ce mishi an buri ka manufin nar wato an sanya albarka manufin nar wanda ke cikin wutar wa mana haulaha da wanda ke gefenta wane da ke cikin wutar malamai na ce mala'iku ne a gefen wutar wato an sanya albarka a cikin wannan wuta wa mana haulaha da wanda ke gefenta ai barakallahu kenan Allah ya sanya albarka ga wutan nan ga wanda ke gefenta wanda ke gefenta shi ma Musa yana ciki domin yana gefen wuta tsaye wato mun sanya albarka a cikin wutar da kuma kai Musa ma'ana kenan wutar da ake ci wuta ce mai albarka ba wuta ce mai kuna irin wanda ka sani ta duniya ba kuma da yawa malaman tafsir na cewa lokacin da Musa ya zo a wajen wannan wutar sai ya ga abubuwan mamaki a gefen wutar na farko da zuwan sai ga ba wuta ce da saba gani wuta ce fara wuta galiban ya ce kuma sai gane ta tana ci ga jikin icce yana ƙara kusanta wutan na ƙara yin sama Kama abin da ake hurawa tana ƙara yin sama kuma iccen na ƙara zama kore shi kuma Ta ga ya nuna kenan wutar ba ta kona iccen da tana kona iccen da bai zan kore ba to wannan sai ƙara mishi mamaki to da ya ga wannan abubuwa sai ce su subhanallah wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah rabbil alamin da magajin talifi wannan mun kan yi maganar Allah subhanahu wataala ko kuma maganar Musa ce shi Musa shi ce haka ne ce subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah rabbil alamin ubangijin talikai to kamar anan da Musa ya zo a wajen wutar ya abubban mamaki kamar zai ce wa ya kira ni an ce mai ya Musa zai yi mamaki wa ya kira ni ya ce wa ke kira na to ga amsa na ga abin da Allah ce mishi ya Musa innahu alallahu kenan Musa na zuwa nan sai ya ce ya Musa ya kai Musa innahu ana al-azizur eh, azizul hakim ka sani wanda kiraye ka ni ne Allah al-aziz wanda ke mabuwayi ai al-galibul qahir wanda an mabuwayi ko yana aikata shi ya hidda wutan nan a cikin icce ga icce na ci da wuta ga icce na ƙara kore bai konewa to Allah ne wanda yake al-aziz mabuwayi al-hakim wanda yake mai hikima ga ayyukansa shi shikenan daga nan ba a kuma hada ma labarin matarsa ba ya koma ya dauki matar ya samu motar ya kai musu sun kama hanya zuwa misir ba a ga ma wannan domin ba shi ake son ka sani ba abin ake son ka sani daban ba ruwanka da ka san eh, abin nan ina iyalin Musa suke ya je da ita ta haihu ta wanda wannan ba ba tarihi ne wa'azi ne to sai Allah ya ce mai eh, um, wa asaka yadda sandarka da ke ga hannunka sandan da ke ga hannunka yadda ita kaga a cikin suratul aha sai da aka tambaye shi Allah ce mai wa ma tilka bi ka ya Musa menene aka hannunka ya kai Musa qala hiya asaya sanda ta ce ya Allah atawakkau alaiha ina dogara da ita a wajen tafiya dai kenan sannan wa biha ala ganin ina kakkabo ganyen itace da ita ga tumaki na suna ci a wajen kiyo waliya fiha ma'aribun uhra kuma ina da wasu abubuwan amfani da ita da yawa nan gaba da ban san su ba dinna sai su abin nan to da Allah faɗa mishi wannan sai ce mai alƙi a safiyar da sandar saka ta mu gani sai ya saki falan mara aha lokacin da ya ga sandar ta hatazzu tana zabura sosai shine ta hatazzu tana abin ay ta taharraku tana motsi da gaugawa ka anna Hajanun ka ce maciji ne karami nan cewa ja'an karamin maciji mai saurin tafiya ga sandar da girma ya sake zama maciji kato kuma tana gaugawa gudu domin ga al'ada maciji mai sauri za ka ɗan ƙarami ne katon maciji bai iya gudu sai dai ya ta yawa me ya tahiyar maciji mi sunanta da hausa ya tahiyar maciji ya ke kiranta a tahiya ba tahiya ba ce a balakaita balakaita shiriri ta ba mulmula ba mulmula ka yi a janna kamar jaki jan ciki daban dau dau to ni ma ban sani ba wato kamar karamin maciji ne saboda gaugawar gudu to abin da karaba Musa firgita a wannan wurin ba wai ma gudun sandar ba ta zama maciji a'a jirkitar sanda ta koma maciji wannan shi haifar mamaki domin a ce sanda irin wannan ta koma maciji da ta canza kala zuwa wata jinsinta da abin bai mamaki kwarai ba kana da hulaka kan ka shirya ka ajiye ta zama maciji masalan ko ka cire hullar ka aje ta zan kaza ga wannan akwai mamaki amma idan ka cire hullar ka aje ta zan rawani ga akwai alaka to shi eh, Allah ya ce wallahi mudbiran sai ya juya yana mai gudu walan yu'aqib bai dawo ba wato bai dawo ya kama ya kama sandar ba eh wato ko sai Allah ya ce mai ya Musa ya kai Musa dawo kada ka yi gudu la takhaf kada ka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalun yadda al'amari yake manzanni ba su jin tsoro a wajena tare kenan an tabbata mai yanzu ka zan manzo ka zan manzo daga yau za zaka baka da tsoro manzanni ba su da ba ba tsoro kamar inda Allah ke cewa ga wata aya wala qad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin eh? innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun to kana cikin waɗannan wato maganar mu ta tabbata hukuncin mu ya tabbata ga bayan mu manzanni cewa su ne waɗanda ake taimako ga abin nan ga ga sha'anin su don haka kana cikin su dawo kada ka ji tsoro Allah ce illa man zalama sai wanda ya zalunci wata wanda ya zunubi wanda ya zunubi kan sai ji tsoro wato anan wannan bangaren illa man zalam kamar ana nufin Musa ne fasika abinda azalam anan Musa yi laihi a misira na kashe yabba kibdi shi yasa ya gobe bar misirar ya koma Madina to yanzu ya bai ganye dawo ya ga ɗan uwansa zaman da yana ganin kamar ammanci to sai Allah tuna mai yace illa man zalam sai wanda ya zunubi ma'ana na jin tsoron zunubin nan da aikata shi Musa na jin tsoron zunubin to sai ya ce kuma baddala husna sannan ya canza bayan ya zunubin nan ya aikata aiki yake mai kyau kai wancan zunubin da kai kana jin tsoro sa kace baƙi to yanzu an canza an shaye shi inni ghafurur rahim ni mai gafara na kuma mai jinkai ne mai rahama haka na yafe ma wannan zunubin kada tunanin kashe baƙi ya hana ma aikata abin da zamu sanya ka gare shi to ci gaba وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء sannan kuma sa abin nan sanya hannunka fi jebeka a cikin wuyar rigarka wato sanya hannunka kawai a ciki in ka sanya ka bai da za ta hito fara fes da ka sanya ka fitar za ta zama fara wato kamar abin nan kamar lantarki men da su in babu wani ciwo wato ba rashin lahiya bane ba ba ba zahi ne ko wani abu ka gama da wannan hannun da sandar fi tida ayatin a cikin ayoyi tara ayoyi tara biyu kawai aka gaya mai annan. sauran bakwai bai san da su ba sai can ba za su bayyana wato ma'ana kenan yanzu mun baka ayoyi guda biyu ga sanda ga hannu akwai sauran ayoyi guda bakwai tare. duk ka gama da su gaba ɗaya biyu ka tahi ila fir'auna zuwa ga fir'aun wa qaumihi da mutane ne innahum cewa su kanu qaumun fasiqin sun zan mutane inda afasikai wato suna zalunci suna ayyukan nan kashin rayuka suna cin dukiyoyin mutane su abin nan suna gwanin ƙarfi ga mulki ka je kai musu gargadi Allah ce falan ma ja'adhum ayatuna lokacin da ayoyin mu sun zo musu wannan sanda da hannu mufsiratan suna bayyane ayi mu bai wazi hakan bayyane ba ba rikici a cikin su ba sai imani ba qalu sai sun ce haza sihrun mubin ai wannan sihiri ne wanda ke ne ai wazi han zahira Musa ya zo da sihiri ne kawai don ya kore ku ku bar garin ku wajahadu biha Allah ce sun kai musu da ayoyin mu ai bil lisani da harshe kenan an anfusuhum am alhali zukatan su sun yarda da ita cewa Musa manzon Allah ne sun sani kuma dan ayoyin da yazo da su daga Allah ne amma saboda daular mulki da jin dadi da ya hana su so su gane gaskiya Allah ya ce zulman wa uluwan don zalunci kawai fa'uluwan da kuma girman kai a shaidu wanda ake faɗa ma gaskiya ya ƙi aiki da ita to ya gaskiyan abzalumai wannan haɗarin ya shafi kowa da tallata da mai mulki da kowa ya shiga amma ya haifar ga mai mulki galiban shi ke ganin idan an gaya mai gaskiya kamar an walakanta shi kuma wani lokaci masu faɗin gaskiyar abbasin yadda ya kamata don bai kamata mai wa'azi ya bin nan abin nan ya ci mutuncin shugaba akan mu'ambari ba ko a wajen wa'azi ka iske shi ka gaya mai in baka iya ka samu wanda ke zuwa wajen su gaya mishi in baka da hali mai addu'a Allah shirye da shi shi kenan an huta sai dai wani lokaci in lokacin munasaba ta kama ba laifi a yi magana yawwa amma dai ba a mai sai shi yawwa dindindin ba Allah ce fanzur ka yi dibi kai na kaifa kana aqibatul mufsidin yadda karshen mabannata ya zan ya karshen fir'auna da jama'a sai sun ka zama an share su an sanya su a cikin abin nan teku to wannan take kisar Musa ga ta kisa nan ta kuma wala kada ta yana dawo qala dawo da ce ga wata abin nan kuma wala kad ataina dawuda wa sulaiman ilma hakika mun ba dawud da sulaiman da da uba domin sulaiman kan dawuda ne mun ba su ilman ilmi kaga cikin ni'imomi Allah ilimi shine gaba don haka Allah fara fadin sa nan shine sababi ga samun komi shine sababi ga samun girma shine sababi ga daukaka shine sababi ga samun arziki duk suna cikin ilimi za ta Allah ce mun ba dawo da suleiman ilimi waton anan Allah ya gwada ya abin nan yana son ya nuna sa da ya gwada nan bayi ta ilimi alhali ba a ce ni'ima kawai wadda an kai musu ba a yi ni'imar mulki a yi ni'imar dukiya an hore musu tsuntsaye da aljannu amma duk ba a mace ta ba domin wannan mata'ul hayatid duniya ce kawai amma zai zama minhaj ne na addini ko ka mutu da na gudana domin ba su ilimi so biyu wa qala fi sun ka ce wato da shi Sulaiman da Dawud suka ce alhamdulillah yabo ya tabbatar ma Allah da godiya wato mun gode ma Allah bi ni'matil ilm da ya ba mu ni'mar ilimi allah zai wanda yake faddala nahihi tamu ala kafirin bisa ga mahi yawa min ibadihi almu'min cikin bayyana da mu'minai wato Allah masa ni'ima da yawa daga cikin bayan da almu'mini cewa ne min ibadihil mu'minin ko kuma cewa su ala firin ya nuna ko a zamanin su akwai sun ka wuce su ga ga wata ni'ima amma dai ni'imar ilimi da ta annabta to su an ka ba yana yawa ba wani ni'imar kuɗi shi da taka amma ta ilimi ce babban ni'ima to me ya ta higa nan ta wa ma'isa sulaiman da wa qala Sulaiman Dawud sai ko Dawud ya gaji Sulaiman wato ga ya gaji Sulaiman ga ilimi gane ku wato ba wai ma'anar sai da Dawud ya mutu sannan Sulaiman ya zo ba shi ake nufi anan ba dalili kuwa a cewa ya warisa Sulaiman Dawud Sulaiman ya gaji Dawud to ni a kuce ni'ima ce Allah ya yi musu daga farko su biyu ni'imar ilimi wato Suleiman ya gadi dawo daga ilimi ya gadi dawo daga annabta yana yi wani lokacin su guda domin a lokacin annaba da sun wuce ana iya annabi biyu ko he da biyu ko uku ko da uku a lokaci guda ba dole ba ne sai wani ya wuce sannan wani annabi ya zo kun gane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da tauhidin risala tauhidin risala shine ba wani annabi sai shi ba ai wani annabi sadda Muhammadu na rayi kuma ba a wani annabi ba Muhammadu ya wuce Kwallo da ya dawo ya ce an ba shi labin addini sabu dan da ne mai ne annabi sai da ya kare komai sannan ya rasu bai rage komai a duniya ba kun gane bai ɓoye wani abu ya dawo ba su jama'a ba wanda ya ce manzo Allah ya dawo duniya da wani abu sabo hul ya ba su al'umma to ya azama annabi ɓoye annabta mai muhtasar ya ce wanda ya faɗi wannan ya yarda kun gane to Suleiman ya gaji dawo daga daga ilimi wa sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane wato yana son ya bada mutane ni'imar da Allah ya yi musu ulimna man taqayyar cikin ni'imar da Allah ya mata ilimi ya karantar da mu man taqayyar wato maganar tsuntsaye malaman lugga suke cewa al-lutu bil insan So a wajen malaman luga idan an ce nuduk to sai mutum kawai amma wanda ba mutum ba ba a cewa nuduk sai dai a ce saut ko aswat amma na qur'ani ya ce muna Suleiman ya ce kullimna mun tuka tsaya an karantar da mu Allah ya ba mu ya karantar da mu sanin sautin tsuntsaye sanin maganar tsuntsaye tsuntsuna magana ba dole sai kayar da yana magana ba yana yi duk Allah suna magana ba wata halitta wadda ba ta magana kamar da Allah ya ce ga wata aya walakin la tafahuna tasbihahum ai tasbihin ba wai ya tsaya tasbihin subhanallahi walhamdulillah magana to haka tsuntsaye na magana dabbobi na magana itace na magana duwaro na magana ai ga dawo an ce yana tasbihi tare da duwatsu suna suna karɓa musu ta sai tasbihin yake to ka gaskanta cewa tsuntsaye suna magana kuma Allah ya karantar da Dawud da Sulaiman sanin maganar tsuntsaye zaka in tantabara ta yi magana ya sani amma kana kiran tantabarin ne mutum shekara suna kuka sai dai ka watsa musu tsaba kullum na manta ku tsayar an karantar da mu sanin sautin tsuntsaye wato mun san shi da sun faɗa mun sani wa na min kulli shay'in kuma Allah ya ba mu dukkan komi wato wanda dan adam ke bukata to Allah ya ba mu ya ba mu ilimi ya ba mu annabta ya ba mu wannan mulki ga shi hannun malakin saye da sauransu ah, inna hadha haqiqa wannan ni'ima la huwa al-fadlul mubin wato falala ce wadda abbayyanan na wadda ya kamata mutane su gode ma Allah akan to gashi na muku shirin Sulaiman wa mushira li Sulaiman junudu min al-jinni wa-tayr wa ushira li Sulaiman Suleiman wato sai aka tara ma Suleiman rundunoninsa nan uku shira ma'ana ce ai hushiru kamar da ake amin nan um, mala'u na fir'auna suka ce mishi wa afhil mada'in hashiri ta aika cikin abin nan garuruwan ka tara ma mayaka to nan Suleiman tahiya ta kama zuwa wani wuri zai je wajen yaƙi ne ko wajen wata tafiya ce ko wane ne sai aka yake a tara masa rundunoninsa gaba ɗaya a cikin rundunoninsa akwai aljannu akwai mutane akwai tsuntsaye duk Allah ya ba shi ikon mulkin su to sai aka tara mai su shi na na Allah ya ce wa hushira sai an ka tara a yi jama'u an ka tara da Suleiman da Suleiman junuduhu rundunsa da yake tiya da ita wato escort ne gaba ɗaya ga aljannu ga tsuntsaye ga kowa a ciki balle kai da ɗaya jiniya duk ka ruɗe gari ka ruɗe gari mana to ga mai tafiya da aljannu ga mai tafiya da dabbobi da tsuntsaye kuma iska ke ɗaukarsa. sa rundunar gaba ɗai in zai tafiyar nesa ka su taru su yi tsaye kawai sai iska kallabe su shi kenan eh, abin da shi Allah ke cewa masiru ina ne كاحن عندك شوك هيتا eh shaharan ba nan samu farkon ayar eh to karanta inji eh yawa guduha shaharan warawaha shaharan tahiyata da sahih in ta yi abin nan tahiyar sahih wata guda tamare ce wata guda in zai tahiyar nesa idan ya zamna da shi da runarsa sai iska dauke su ta yadda aka yi da sahih zuwa marece tahiyar wata guda suke yi sun kai in zai dawa kuma tafiya wata guda sai hanta da mareci to nan an kara mishi rundunoninsa min aljin daga aljannu wal insi da mutane wa tsayar da tsuntsaye Allah ya ce fahum yuzaun su waɗannan rundunar ana kan ana kange da su ai ana yumnaun ana ana muku ballewa ba mai ba mai abin nan ba wanda zai ji shi bai zuwa ko ba wanda zai kin ya umarni wato an kange su aljannu na biye da su sune yan sanda da sauransu ko kuma nan hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala domin ya sanya mu tsuntsaye da dabbobi hankalin biyayya kaga wannan wani abu ne na ubangiji subhanahu wataala to shi amma annabi wahum yuzaun to suna cikin wannan tahiya hatta idza atau ala wadin nam har lokacin da sun ka taho nan atau damirin atau zai koma ala junudu Suleiman. wato har lokacin da wannan runduna ta suleiman ta kawo alawa nan. wato ga wani gari ko ƙasa ban ce ko abin nan wa wa'ad ana ganin kamar garin tururuwa wani wani gari na tururuwa ta ƙasa ta tururuwa ƙaryatu nam wato ga wani rahi inda tururuwa take zaune ko san tururuwa ko ina ganin don bin haka ke karanta ko ina da hausa sakkwato da kano da wane ne duk na ta tururuwa wato a lokacin suleiman ya zo a wani rahi inda tururuwa take zaune alam zato sai namla ita ce shugaban tururuwin ne wato bakara kanya queen ta ta tururuwa kala sai ta ce tana mai tsoratarsuwa ga ƴan uwanta da awwaje ya ayyuhan nam ya ku gayyar turu eh, me jama'in tururuwa Eh, ba ta da jam'i ko ya ko gayyar tururuwan ne ko turoyi tana dai kiran iyalinta ne ya ayyuhan nam ya ku gayyar tururuwa udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajen ku boye maza maza Ya ga shugaba kullum abin da yake tsinkar tunani kokarin kare mabiyansa daga sharri ƙoƙarin kare duk abin da zai zo ya halaka abin nan talakawansa ku shige ga masaki na kun gidajenku la ya haɗa mallakon sulaiman kada sulaimanu ya tattake ku da dawakinsa domin gaba da gabanta ne ana cewa sawun giwa ya take na rakumi eh, ina ka ke tururuwa ke yi magana sulaiman ya zo da dawaki ya zo da kowace irin halitta ga tsuntsaye ga aljannu ga wane ne ku yi maza ku koyi wato kada Suleiman ya tattake ku wajulu da hu da shi da rundunoninsa la yashuruna alhadi ba sani ba wato ta nan tana kore laihin takewar da Suleiman da ya sani da bai take ku ba to cikin wannan runduna ba ku gane tururuwa kasa ba za ku tattake ku kuma za ku koyi sai Suleiman ya ji wannan sautin Allah sanar da shi sautin sai ya kai rukuninsa malaman tafsir na cewa wai sai iska ya ɗauki wannan sautin ya kai mu Suleiman sahiyar mil biyu tsakanin da gidan tururuwa amma ne wannan tafsiri na ganin sai na da nisa ba ne yawa ba irin zamanin mu bane bale a ce an buga waya an hadi wannan karɓar mushi zace ta annabi ta ta Allah subhanahu wataala yakan eh, Suleiman yakan iya jin wannan magana ta tururuwa ko min nisan don Allah sallallahu alaihi mai wannan ba sai iska ya ɗauka ya kai mishi ba to sai ta sautin tururuwa ga abin da ta ce ma iyalinsa kuma hasun boye wasu malamai na cewa sai suleiman na ce a tsaya nan sai aka yi tsaye sai da dukkan tururuwa ta shige gidanta raba ɗai ko ƙwara guda ba a bari ba sannan ya ce a wuce kada ya take su tururuwa tana cikin ƙwari waɗanda Allah ya samu hikima sosai tana da ajaib abubuwan ban mamaki tana da kaihin shaƙen abu ta san inda abincin ta yake tana da kaihin gane hanyar da za ta bi ta dawo idan yanzu ka ɗebo abinci ka zube a nan wani tururuwa ke ci in ka kula za a ga sai wasu sun zo tururuwa ta zo ta gewaye abin ta yi sabe ta ga abinci ta ne ko ba abincin ta bane in ta tabbatar da abin take so sai ta koma waɗannan da sun ka zo ba su ɗauka abincin nan sai sun koma gaba ɗaya sai lokaci kaɗan sai ga wasu sun zo masu ɗauka abinci su waɗannan masu Eh, abin nan ne sabiyar ne za su yi sabiyar su dawo su faɗa ma eh, abin nan ita eh, ya sarauniya ga abinci an gani wuri kaza me yi nisan da nan zuwa nan su faɗa mata sai to a yi hanya sai a share wannan hanyar totar har zuwa rumbunka kana kurin ka aje buhunka sai to ruwa sai sai suna ɗauka tana kai to a cikin hikimomin ubangiji tururuwa na cikin abin da Allah ya samu hikima da ita da kudan zuma ba ma wannan ba dukkan halittu Allah na ce mana wa min dabbatin fil ard wala qa'irin yadiru bi janahihi illa umamun amsalukum babu wata dabba a cikin ƙasa wadda ka sani babu wani tsuntsu wanda ke tashi da kahikansa illa umamun amsalukum ba ce al'ummomi ne irin kuna da shugaba suna da shugaba suna da tsari kuna da tsari sun ma da tsari mai kyawa don suna da biyayya da ladabi suna da biyayya suna da ladabi suna da dokoki iri da naku kuma suna tsare doka ba su saba mata to yanzu ko ko an yi doka sai kun walwale kudan zuma idan sarauniyar zuma za ta tashi ta je ta yi kiwo ta dawo sai an aika sojoji masu sabiyan yan hanya domin idan kana tafiya ita sarauniyar akwai lokacin da in ta kai gare shi za ta tsaya dole ba ta wuce wannan lokacin to idan aka je aka yi sabe a ce za ta tashi daga nan yanzu ta kai wurin ice kaza za ta ɗauki tafiya sai an lisa ba ta kaza ko da kaza sannan a zo a gaya masa idan ta tashi ta je lokacin saukar ta yayi za ta sauka ba ta ga itin da sauka ba waɗannan sun kai sabe duka da ta sauka sai an kira wasu ga amsa hukunci kuma hukuncin su kisa ne ba za a kyale su wajen sun wa yawwa to waɗannan ƙwari suna da ƙari tururuwa na cikin abubuwan husari to kaga anan ta yi ma mutane ta gargaɗi duk sun ɓoye kada Suleiman ya tace shi بمثل ما نيجي دعينا فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا من قلبها وقال Suleiman ya ce magana tururuwa ga abin ta ce kuma sai sauran jama'a sun ɓoye tabbas sama sai Suleiman ya murmushi wannan murmushi malamai cewa Allah ce tattasilu bidhahak wato murmushi ne wanda sai ayi na ayi dariya da haka Allah ce na tabbas sama dahikan sai ya murmushi dahikan shi na mai dariya wato ma'ana kenan dariya ta biyo bayan murmushin dariya mai ce anan dariya gode mani ni'imar Allah a baka jin sautin wannan kwaro ya magana ka jiya wa ƙala sai ce, rabbi ya ubangiji auzi'ini tusa min sanya min tallafa min min aure hawatan daga zancen tururuwa wato da haka yana mai dariya daga zancen tururuwa wa ƙala sai ce, rabbi ya ubangiji auzi'ini ka sanya ni ka tusa min an ashkura ka in gode ma Allah ci wannan an amta alayya wadda kai bisa gare ni domin wannan ni'ima ce ka bani annabta ka bani mulki ka hore min tsuntsaye ka hore min duk ƙwari har ina jin magana. su wa ala walidayya kuma da ni'imar da kai bisa ga uwaye Allah ka sanya mini in gode domin wannan shine samanin ni'ima ka gode ma ni'imar Allah idan yayi ma idan duk ni'imar da Allah ma ka gode zai ƙara ma la in shakartum la azidannakum idan kuka gode ma Allah sai ya ƙara muku ni'ima wato wannan bangare bangare ne mai muhimmanci ga rayuwarmu to hadde mu a wannan zamani ko a wannan yanayi na to ina ganin siyasa na son ta sa mu mu yi nisa ga gode ma Allah ga imomin sa baka taba ganin eh, eh, abin al'umma mu a wannan zamani suna gode ma Allah sai dai kullun kuka talauci ya yawa fatara ta yawa menene ya yawa ba mai gode ma Allah ce alhamdulillah za a ga wani amsar naira dubu dari da hamsin matsayin albashinsa amma kuka yake tsiya ta mai yawa shin me za a ba wannan ya gode ma Allah za ka gwamna ya sace biliyan biyun kuɗin ƙasa amma ce ya kai ba kuɗi amma shi duk wani abin nan nashi wani abin nan muradin sa na iyalin sa don da ke so su faɗi amma kuka yake mai amsa dubu talatin kuka yake mai amsa dubu takwas kuka yake wanda ke fara kuka yake dan makaranta kuka yake mallami mai wa'azi kuka yake cin waje gobe sai mu gode ma Allah dan kasuwa shi ya kuwa kuka ma ai baya ka baya sadaka gaskiya yan kasuwa ya kamata ku abin sai wani lokaci ma hakan ma hagon dan siyasa don da dan siyasa ya yaudara wani bai unwana ba duk wani abin yake amma dan kasuwa in ya ci riban miliyan nawa ba ga wani amfani da shi to ya kamata mu san gode ma Allah idan mu ha gode ma Allah da ni'ima da yamma sai ya tsara mu idan ba mu gode ba fa zai mai da mu gidan jiya duk sannan da mun kai to ana kashe kashe mutane ba ba iyaka mun kai ta addu'a ba mu tunanin wata yunwa ko wani abu sai dai Allah ka doke mana wannan bala'in kuma yanzu an manta an dawo wannan ya kamata mu zama muna tunani da kyau kada ya zan siyasa ta jaye hankali mu mun haukace wato ka tusa mini in gode ma ni'imar Allah na cewa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wanda ya gode abu dan kansa ya gode ma wa ana amala salihan sannan kuma ka taimake ni in yi aikin kwarai domin duk ni'imar da an kai maka idan baka yi aikin kwarai ba to ta zama ni'imar banza ni'ima ta taimake ka kai aikin kwarai ka samu wadata yi alheri ka taimaki wanda baya da gurgudun karshen gurgudun iyawa ba a ce sai ka gani kowa da samu yiwa. Allah dai adda wannan amma yi gurgudun iyawarka wa adkhilni ya Allah ka shigar da ni bi rahmatika da rahmatka fi ibadika salihin a cikin bayan da as-salihai jibi annabi Sulaiman ke fatar Allah sanya shi a cikin bayi salihai to ina wanda ya ce wani adda aljanna duk wanda ya so ni na baki aljanna ina ka gane ta ga annabi Sulaiman ga annabi Yusuf yana addu'a wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salih fadanna annabawa ne na Allah manzannin Allah ne ke kuka da hawayensu ga Ibrahim alaihi salatu wassalam ranar alkiyama yana rabbi sallim sallim saboda jin tsoro ga annabi Nuhu a je wajen sa yace to ce bani iyawa ina da zunubi ina tsoron Allah ya kama ni a je wajen Musa yace bani iyawa ina tsoron Allah ya kama ni a je wajen Adam yace bani iyawa ina tsoron ina jin tsoron Allah ya kama da laifin da ni a waje wajen Nuhu shi ma faɗi wannan to ina wani mai arziki da zai zuba kai wannan ai tatsuniya ko tatsuniya zama ma magana shari da wannan magana wa adkhilni ka sanya ne fi ibadaka salihin cikin bayan da salihai ko ci gaba wata kakkada kayar wa taqaddara qala qala to kenan Allah ya ce wa da fayar Suleiman cikin rundunar sa yana tafiya ya sauka inda za ku sauka galiba idan aka sauka yan tafiya za a binciki gowa a binciki escort suna nan ba wanda wani matsala ta sama a binciki eh, safiya ka ko ba haka ake cewa ba yan gwamnati zai ta ko wani abu akwai safiya abin kawar da ake ta tashi akwai wane ne akwai wane duka to a cikin ana bincike an bincike aljannu suna nan kowa na nan wajen tsuntsaye sai aka bincika ba a ga huda huda ba wannan babban laifi ne a cikin rundunar shugaba kana tafiya ka fita ba da izini ba yana wa kana tunanin kila shi da wani juyin mulki ne ko wani abu ko ba haka ba to shi na ya ce wata fakka da kayar sai suleiman ya binciki tsuntsaye a cikin tsuntsaye aka ce a kirawo hudahud domin kowa na da aikin da za shi hudahud malamai na cewa Allah ya shi kai yan gani idanunsa yana ganin abin da ke karkashin ƙasa idan ya diba da haka shi ke diba sai ce masu Suleiman akwai ruwa a nan sai su abin nan aljanu su tono ruwa sai a sha a ba a yi wanka a yi wani na yi alwala wannan fassara ta malamai an yi ta shekaru masu yawa sai a kwanaki ina zaune ina da talabijin ina kallo akwai ta tasha wannan mai tashar nan mai maganar namun daji ne sunanta Eh, ita channel din nan mai to sai naga suna wani documentary game da mujiya suna faɗin cewa mujiya tana da kai gani wanda ke ganinta ya yi ganin mutum ɗari mutum ɗari tana iya gani don ka yi ba daga ne tana tsinkan iyakar tsawon tafiyar da mutum ɗari za su gani in tana sama ta jibo ƙasa za ta ga irin wannan a cikin ƙasa idan ta jiwa za ta gani to kaga shi wannan abin mamaki bane an ce hoda hoda zai diba ya ga ruwa a ƙasa yanzu ga bincike na zamani na ta gano waɗannan abubuwa to Sulaiman da ya diba sai bai ga hoda hoda ba fa kala sai ya ce malin ya same ni la aral hoda hoda ban ga hoda ba ni addali ne rashin ganin hoda hoda a cikin runduna ta ina ya je ni ina ya je ni am kana min al-ga'ibin ko ya ga cikin wanda sun ka sun ka gudu sun kai tawaye sun ka balle sun ka tafi babu izinin su tafi eh to hukuncin soja ba hukunci ne mai sauki ba za ka yan soja ya da juyin mulki ko wani laifi to za a mai abin nan kwatu mashin ake yi ina ganin kamata amma kasar na kamata a fara kwatu mashin yawwa har da yan siyasa a fara musu kwatu mashin don wanda ya ci kuɗi sama da kaza a harbi yawwa ina ganin sai haka nan nan gaba ya ce <laughs> wasu Eh, an kana da al-ghaibin ko da ne da sauka ku ba san da suke ba yace to idan ya dawo law azibannahu wallahi zai mishi azaba azaban shadid azaba mai tsanani malamai sun ce menene azaba mai tsanani ga tsunsu ko suka ce za a dare shi hana mai yawo ba abin da ya azaba ga tsunsu kamar a mai keji a sanya shi ko ba haka ba azaba ce to za mu mai keji mu sanya shi a dare shekara guda ko wata guda ya wahala sai da a watsa mai dan abinci ko suka ce a'a za a hige shi ne da ransa a tsige shi gaba ɗaya a tsige mai gashi a bar shi kana a jefa cikin rana wannan azaba ce mai tsanani kwatu mashin ne ko suka ce idan aka hige gashin sa za a kashe gidan tururuwa a dare wannan ya tsanani tsuntsu ba gashi kuma ga tururuwa tana cizon sa to da dai ko shi azaba ce shi Suleiman yake son ya yi shi ya ce zai yi shi azaba aw ko kuma la azba hannahu in yake shi gaba daya wato a yanke shi kenan ya mutu wato a yanke hukuncin kisa aw la ya'ti bi sultanin mubin ko ya zo min da hujja wadda an mai karfi as-sultan cikin qur'ani ana nuna hujja naka yazo da hujja kaga duk mulkin shugaba kamata zan mai adalci duk yadda aka ce wane yayi kaza wane ya ce kaza wane a'a kada kai sauran hawa a kira wannan a saurare shi ga abin da ya zo muna na labarin kaya kaza yi kawo hujja in ya kawo hujja shi ke nan arbu da shi in ba hujja suna tabbatar ba da laifinsa to da sule da alhuda-huda in ya dawo ya zo da hujja mai ƙarfi to shi ke nan ba mai mai komai mun bar shi to kuma ya zo da hujja kuma hujja mai ƙarfi sai dai karatunmu ba mu iya sanya ta a yau sai gobe don ana cewa lokaci ya yi idan malam ya zo sai ya ci gaba da faɗa muku hujjojin nashi na shi alhuda-huda abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladarsa kuskuren da muka yi Allah shi yafe shi ga tunaninmu da kuma tunanin al'umma gaba ɗaya Allah biya bukatun mu ya taimake mu da ba mu lafiya ƙasar nan zama lafiya ta muku shugabanninmu ya haɗa kansu kuma ya ba su ga sa su ga binnan dubaru da ke amfanin su Allah ba mu damana mu albarka samari ma hasan aure Allah ya ba su yawwa sun cika masallaci wani da Allah subhanaka wa subhanaka allahumma wa bihamdika eh, inna marayu ana tunatar da ko gudunmawar da aka saba kai kowace shekara ta marayu wanda ya zo da tashi gudunmawa sai ya kawo wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik